gwamnatin jihar edo da ke kudancin najeriya ta kama wasu ɗaruruwan mabarata da ke bara a birnin benin gwamnatin jihar dai ta tsare mabaratan ne tun cikin watan azumin da ya gabata kimanin mako ɗaya kenan da ake tsare da mutane da dama da suka hada da makafi guragu maza da mata kuma na tuntuɓi waɗanda ake tsare da su domin jin halin da suke ciki kamar haka sunana ahmadu edo state to ni ina daga cikin lambawan wanda aka kama dama wallahi ba wanda ya taɓa bayyana mana mu dai da magariba za mu shiga cikin gida mu buɗe baki kawai sai aka Mm, waɗansu jami'ai da motoci guda uku sun kama mu sun dankala mu a cikin mota sun kawo mu nan a ranar da suka kawo mu ma ba wanda ya kai abinci bakin sa har gari ya waye sannan kuma aka sake wani cikin azumin nan muka ɗau azumi a haka sai kuma garba ta yi suka kawo mana shinkafa akwai matsala roli ma sosai ma kaga wata ramadana da muka fara a cikin daji amma an karshe shi ba mu ji daji ba gaskiya da an yi hawan biyu an ta kowa na murna su suna can suna tsalle da 'ya'yansu suna murna sa ayan sun sa kayan mu kuma ga mu kayan da muke ciki sai wari suke yi ba wanka ba komai kuma a kwance muke ka yayan a gida ko ka suke ni nan nan yaya a makaranta yanzu yaya ma sun rasa yadda za su yi tun da bana nan tun yaron kwanci su kanana ne kuma a kasa muke kwanciya muna gungura kawai cikin kasa ni din na ma da su ma yau ma na tashi a cikin sanyi ne wallahi karkarwa na saboda tsananin sun muke ban daki ga shi kusa da mu ne wari yake mu, abinci ma nan ka zaka ci ma kana kana ci da tare da wannan warin kake ci wallahi suna na Aisha to yanzu da aka kama ku wani hali kuke ciki ito eh muna cikin wani hali mana tunda wanda yake a hannun gwamnati kamar misali an nunar laihin da kuka yi na kama ku da aka yi ito eh ana cewa dai an kama mu ne akan bara amma mu har yanzu ba a yi mana wata cikakken bayani an zo dai an zube mu ga mu ya batun ci da sha da kuma inda ake kula da ku ga mu a kwakwanta a ƙasa kuma matan mu goma sha hudu ga muna a cikin ɗaki ruwa ma muna samu kai mu dai gaskiya muna da matsala magana ta gaskiya matsalar me akwai matsalar ruwa abinci za a ba mu karfe tara yanzu dai ba mu daɗe da cin abincin safe ba to kuna cikin ƙoshin lafiya dukan ku to ina maganar lafiya da kwanciyar hankali yawancin mu duk waɗansu suna gudawa ga su suna na rawi ba abincin ciki ruwan ma ba sosai ake ba mu ba so muke mu da gwamnati ta taimaka mana dama kama ɗaure su ga gida za mu tawa taimaka mana mu tafi gida gurin iyalinmu. to sai dai gwamnatin jihar edo ba ta yi wani ƙarin bayani ba a hukumance game da ɗaukar wannan mataki na kame mabarata a jihar ta edo duk ƙoƙarin da na yi na tuntuɓar gwamnatin jihar ta edo kan wannan lamarin ya ci tura domin kuwa na kira mrs blessing mai gida da ke zaman kwamishinan ma'aikatar mata ta jihar ta edo wadda yake an yi kamun ne a ofishinta amma kuma bata dauka ba na aiki mata da sako ta wayar tafi da gidanka amma har kawo lokacin aikowa da wannan rahoton bata ba da amsa ba ko a baya bayan nan dai sai da gwamnatin jihar kaduna da ke arewacin najeriya ta dauki irin wannan mataki na hana barace-barace a jihar a dalilin tsaro lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya Wayoni Allah arewa, wayoni jama'ar arewa, wayoni jama'ar arewa.